الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna إما الله سبحانه وتعالى بوديا bisa ga zaran baiwa ce da ya ba mu ikon haɗuwa domin mu ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka wato kitabu tauhid inda darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafi shine darasi na talatin wannan darasin namu na talatin da biyu ya dakata cikin babi na talatin a cikin wannan littafi babi mai bayani akan cewa a babu qaulin lahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah to mun dakata <clears throat> daidai hadisin da malam yake cewa wa ibn abbas radiyallahu ma an karɓo daga ɗan abbas Allah ya ƙara musu yadda qala yace man ahabba billah duk wanda ya so saboda Allah wa abghada fillah yake saboda Allah wa wala fillah yayi soyayya ta don Allah wa ada fillah yayi kiyayya ta don Allah fa innahu tunalu lahi hakika ana samun soyayyar Allah bidalika da haka nan malam yana son yi mana bayani nan na ko ba ku ga wurin ba to babe na talatin na eh lalle wa minan nasi ko ya wato hadisin nan babe na talatin ne eh da a ga wa ibn abbasin qala eh. to an ba za a ga wa an ibn ko hmm. za a ga gaye nan kasa wa an ibn abbas nan hmm, hmm. yawa kasa duka shahi na hamsin da biyu kuma can kasa yawa wa an ibn an yi ruwaya daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma Allah shi yadda da dan Abbas da mahaifinsa qala Abdullahi ibn Abbas yace mana habba billah duk wanda ya so saboda Allah wa abghada fillah kuma yake saboda Allah wa wala fillah yayi soyayya ta saboda Allah ya so don Allah yayi soyayya kuma ta saboda Allah abgada kuma yaki billah saboda Allah wa ada yayi kiyayya billah ta saboda Allah fa inna ma tunalu ba, kawai ana samun soyayyar Allah bidalika da haka mutun na son eh, mutun na samun Allah ya so shi saboda maharin, shi in zai so zai so don Allah in zai yi soyayya zai yi soyayya ta don Allah in zai ki zai ki don Allah idan zai kiyayya zai kiyayya ma ta don Allah soyayya ta zama ta don Allah kiyayya ta zama ta don Allah so ya zama na don Allah ki ya zama na don Allah ka so mutum don ya so Allah ka yi soyayya da mutum don yana son abubuwan da Allah ta'ala ya yi umarni don yana son abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin Allah ya hura aka kaki mutum don ya ƙi abin da Allah ya hora ko ka yi ƙiyayya da mutum don ya ƙi abubuwan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin cewa Allah ya hora da a yi su. To da haka aka samun soyayya ta Allah. Wanda idan muka tsaya muka lura da halin rayuwarmu na yau, irin inda muka samu kanmu, sai muga soyayya ta don Allah ta karamta. haka kiyayya ta dan Allah ta karanta sai zama muna son ‘yan uwanmu don wasu harkokin duniya ba muna son su don Allah ba, ko kuma muna ƙin ‘yan uwanmu don saɓanin da ya faru gare mu na duniya ba don sun kauce ma wani abu na Allah ba ko na addinin Allah. To, Abdullahi ibn Abbasin ya ce, walayya ji da Abdul, bawa ba zai samu ƙamal iman ɗanɗanon imani ba wa in kasurat salatu ko sallar shi ta yawa wa saumu ko azumin sa ya yawa ya yi sallah da yawa ma'ana yana ta yin nafila yana ta yin nafila aka yana ta yin azumin nafila bancin na farilla ta ya kuna kadalika sai ya zama kamar haka don haka yawan sallah don neman lada yawan azumi dan neman lada zai tabbata ya karfafa idan son ka ya zama na saboda Allah soyayyarka ta zama ta don Allah idan kinka ya zama na saboda Allah kiyayyar da kake yi kuma ta kasance ita ma kana yin ta ne don Allah ba don son rai ba ko don wani al'amari na duniya da wannan kenan wanda kenan in mun yi la'akari da rayuwar mu cewa akwai buƙatar mu gyara don mu samu rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala abdullahi ibn abbas ya ce wa qad sarat amatu mu'akatin nasi Haƙiƙa mafi yawa na soyayyar mutane ta kasance ala amri duniya akan al'amari na duniya Za ka ga mai yawan soyayyar da ake da ita duk na al'amarin duniya na ba na al'amarin addini ba mahi yawa haka abdullahi ibn abbas ya ce kuma in mun kaji da rayuwar abdullahi ibn abbas yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manya manya wanda har yana da jinjina daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa shi abdullahi ibn abbas annabi yayi masa addu'a Allahumma faqihuhu fid din Allah ka fahimtar da shi addini wa allimhu ta'wila kuma ka sanar da shi tafsirin alqur'ani wannan shi abdullahi ibn Abbas yana cikin masana tafsirin alqur'ani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ma shi an na saman su bangare abin da ya shahi tafsiri to tun wannan lokacin gashi mai yawan soyayya sai zama ana yin ta akan al'amarin duniya ba ana yi don Allah ba wanda kamata yi soyayya ta zama saboda Allah wa zalika wannan yin soyayya saboda al'amarin duniya la yujidi ala ahlihi shay'a bai amfanar da ma'abotansa komai idan mutane suka zan suna yin soyayya ta don Allah a soyayya ta don duniya ba ta don Allah ba to wannan bai karashe su komai bai sa su samu ci gaba bai san san fahimta fahimtar juna bai san samu haɗuwar kai ko sun haɗu yau gobe sai su rabu rawa ibn jarir ibn jarir ya ruwaito wannan hadisi kenan ibn jarir dabari rahimahullahu ta'ala وقال ابن عباس haka abdullahi ibn abbasin ya ce bayan haɗin wadda makana kuma Bi kauli a cikin cewar Allah ta'ala wata qatta'at bihimul asbab hanyoyi na saduwa hanyoyi na soyayya sun yake a tsakankaninsu kalma al-asbab ya fassara ta qala al-mawadda yace soyayya kina idan aka tashi ranar lahira duk wani da kun yi soyayya nan don duniya ba don Allah ba wannan soyayya ta yanke al yau yawma ba a zuwan ba'din a duhun illal sai masu jin tsoron Allah don haka soyayya da aka yi duk don duniya ba don Allah aka yi ta ba to ƙarshen soyayyar nan za ta dakata ne a wannan gida na duniya in an zo layara sai ya zama ba ka son ganin ma masoyinka na duniya wanda ba soyayya ta don Allah kuka yi ba fi masail shin wannan babe akwai masail kamar haka al'ula ta farko tafsiru ayatul baqara fassara ayat da a cikin suratul baqara can wa minan nasi mai yattakidu min an andadan har zuwa ƙarshen ta asaniya ta biyu tafsiru ayat bara'a fassara ayat da a cikin suratu bara'a wadda mun huto ta a farkon baki wadda ita wannan aya da a cikin a suratu bara'a ita ce kul in kana aba'ukum kul in kana aba'ukum wa abna'ukum har zuwa ƙarshen ta الثالثة تأكو wujubu mahabbatihi sallallahu alaihi wa sallam wajabci na san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alan nafsi akan rayuwa wal ahli da iyali wal mali da dukiya ma'anar wannan gaba shine mutum ba zai zama masoyi na hakika ba ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayin da wanda yake son a iyalinsa da dukiyarsa sannan sai ya so manzon Allah ya yi da wanda yake son rayuwarsa Umar ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yana son ina son ka ya ma'aikin Allah ya yi da wanda nake son iyalina da dukiyata Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace har yanzu akwai saura sai ce ina son ka da wada nake so rayuwata sannan ya ce ma Umar al'ana ya Umar to Umar yanzu ka zama masoyi na hakika lalle ne ya zama mutum ya yi son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa ga komi gaba daya ta 'ya'yanka da Allah ya baka a ta a iyalinka na matanka ko mahaifa a sha dukiyar da Allah ya baka da za ka gabatar da son annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kansu. Arabiya ta hudu, anna na iman, kore imani, kamar a ce wanda ya yi nau'in kala abu kaza baya da imani. La ya dullu alal kuruji min islam ba zai zama dalili ba akan cewa wanda ya haka ya hita musulunci. sai zama kenan kofron dona kofrin kafirci ne amma wanda bai fitarwa daga addini la yukhriju anil milla bai hidda mutum daga addini alkamisa ta biyar anna lil imani halawa imani yana da daɗi anna lil imani halawa imani yana da daɗi ya yajidu hal insan mutum kuma yana samun daɗin imani wa qad la yajidu ha kuma yana yiwa mutum bai samu daɗin imanin ba kamar wada imani ka ƙaruwa, a dalilin ƙaruwar ayyuka alhairi aka imani ka raguwa idan ayyuka alkhairi suka ragu da aka kana iya jin daɗin imani kuma yana yiwa baka ji daɗin imani din ba don sai wanda ya yarda cewa Allah subhanahu shi shine mahaliccinsa kuma ya tsaya wurin da Allah ya tsaye shi ya tsaya bisa ga bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine awwan da zai ji dadin imani as sa, ta shidda a a'malul qalbi ayyuka na zuciya al'arba guda hudu allati la tunalu wilayatullah wadda ba a samun soyayyar Allah illa biha sai da ita wala yajidu ahadun qamal iman kuma ɗaya daga cikin mu zai samu ɗanɗanon imani ba sai da waɗannan abubuwa guda hudu to waɗannan abubuwa ko guda hudu wanda inda muka hito a baya mun ambace su su ne ya zamana cewa ka yi so saboda Allah ɗaya ka yi kiyayya saboda ka ƙi saboda Allah biyu ka yi soyayya saboda Allah ka so ka yi soyayya ka ƙi, ka yi kiyayya ko wani kuma saboda Allah Da wannan shi ne zai samar maka da daɗin imani yana abin da kake yi kana yi ne don Allah ba don son rayuwarka ba السابعة mas'ala ta bakwai fahimu sahabi fahimtar da sahabi ya yi lilwafi ga abin da yake aukuwa a cikin al'umma anna mata mu'akatin nazi. cewa mai yawa na soyayya da mutane suke yi al’amurin duniya abin yana kasancewa ne a kan al'amari na duniya ba a kan al'amarin addini ba za a samu ga soyayya na amma dai ba ta don Allah ba da yawa wanda ba zai zama nesa gare mu ba inda za ka ganin mashayi in ya tsaye wurin so kayan shaye-shaye abokai ne ko sun sani ko ba su sani ba sai ya riko musu guzuri haka yi an tsaye tare kuma yana iya biya ma kowa kowa sai ya biya mishi a bashi wannan abin don mai soyayyar akan al'amari na duniya musamman ma kuma akan ɓanna ba soyayya ta don Allah ba Samina mas'ala ta takwas bayanin da Abdullahi ibn Abbas yayi a ƙarƙashin wannan aya wata bihim al asbab cewa hanyoyi na soyayya sun yanke a tsakankaninsu su mutane da zarar an zo gidan lahira in ba waɗanda suka yi soyayya ba ta saboda Allah wanda ya soyayya ta saboda Allah wannan za a ga har ranar lahira ana tare masoya na don Allah soyayya tana nan ba ta yanke ba at ta tara annaminal minal mashiriki mushrikina akwai daga cikin mushrikai Mayu Hibbullah, wanda yake son Allah hubban shadidan so mai tsanani Za ka ga cikin kafirai akwai masu son Allah to amma can da suka yi ma Allah bai sa a ce sun zama musulmi ba cikin waɗanda yake kafirai ne za ka ga suna sadaka za ka ga suna ba da agaji za ka ga suna ba da gudunmuwa inda mutum zai ci ko tirela guda da kayayyaki kala daban-daban matsayi ne na wanda ba musulmi ba ya kama musulmi matsayin gudunmawa ai kaga wanga yana son Allah to amma wanda son Allah da yake bai kai shiga addini ba wani yake ba labari ya ce don yana zama can abin ga kudanci ne ɓangaren kudu maso kudu yana sha'anin harkar nama haka to sai wani babba ya zo ya kirayi aboki ne cewa yana son ya zo ya mai aikin nama sai zo maraki guda na mai gyara mai sai bashi kudi naira dubu hamsin ya ce to alhaji in mun tashi ya ce a ai ni ban zo maka ba ni ba alhaji nake ba ce ba ka zo maka ba ce to kana so kana so ka zo maka ya ce a ce to shikenan to ya bari in lokacin maka ya tafi lokacin haji ya to sai ba shi kujera aboki ne wanda suke tare ni shi ka waɗa wanda gashi ga shi sai ya bashi kujera ya zo maka kuma gane ta an bashi an kuma ruwan ga aiki to shekara ta kuma kewa kuma ya ce yana so kuma ya kuma ƙara zuwa ya ce a ya ce to to ya ƙara zuwa mara ya kuma kawo mai to amma yanzu don Allah duk wanga aiki alheri yana za a ce ya zama ba Ya yi ne kawai da iyaka yana son Allah to amma son Allah ne tunda bai hito yi kalmar shahada ba to kaga akwai saura yawa da haka kaga su ma waɗanda yake ba musulmi ba za ka samu akwai bambanci a tsakaninsu akwai masu tausayi akwai masu jinƙai akwai masu rahama cikinsu amma dai duk dai wannan to bai sa ka ce musulmi na ba da wannan kenan kaga su ma mushrikai za a samu akwai waɗanda yake suna son Allah so kuma mai tsanani amma muminai su an masoya Allah na hakika kuma suna a waɗanda ka san Allah so mai tsanani al'ashira matsala ta goma alwa'idu ƙyace alaman kyanar tamaniya akan wanda ya kasance abubuwa guda takwas a habba ilaihi su an mai soyuwa ga shi min dinihi daga addininsa mun ka dan koma kamar can harkon babe za mu ga inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikwanukum wa azwajukum wa ashiratakum wa amwalun iktaraftumuha wa تكشون كسادها ومساكن ترضونها gaya musu cewa in waɗanda abubuwa da Allah ya lissafa in kun hisan ɗiyanku da kuma mahaifinninku da kuma ‘yan uwanku da matanku da danginku da dukiyar da kuke nema kasuwanci wanda kuna tsoron roshewarsa da wajajen zama wanda kuka zaɓa da kanku in kun yi sansu bisa ga Allah to ku tai ku yi zaman ku ku yi zaman ku ku yi zaman ku har al'amarin Allah ya tafi. hatta ya ce Allah wa bi amri ko can inda muka yi to kenan to kaga kenan nan babba abin da zamu yi hattara saboda abubuwan da Allah ta'ala ya kidan ya a cikin alkur'ani yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne ke halaka mai yawa daga cikinmu saboda da yawan mu suna halaka mu ‘ya'yan da Allah ya ba matsayin baiwa nema sai su zama mafarin halaka a gare mu to Allah ya baka ‘ya'ya amma kuma baka iya tsawata ‘ya'yanka amma kuma baka iya kai ‘ya'yanka koya musu addini tunda ba lalle sai kai ka koya ba baka iya tsawata su ba ka iya kai su a koya musu addini za ka bar su su yi abin da suka ga dama kaga wannan sai kuma inna ma a inna ma amwalukum wa auladukum sai su zama matsayin fitina ƴaƴan aka a mahaifin ne ko yawa in in ya zama na cewa mahaifinka ko yana daidai ko bai daidai a wurinka daidai na dan idan Allah ya baka ɗa wanda zai ganin matsayinka na mahaifi ka yi ba daidai ba ya bi hanyar ɗa'a ya yi mu'amala da kai ya nuna ma ka yi ba daidai ba sai ka gode ma Allah don Allah subhanahu wa ta'ala yana nuhin ka da alheri ba ya waɗa maka ba ka bandare ka bijire ka yi fata-fata da shi aka ‘yan uwa ɗan uwa ma na da haƙƙi na ka jawo shi ka lurashe shi ka aza shi ga abin da yake ne sawaba aka matanmu inda za mu samu wasu daga cikin mata za ka ga mace tana yin wulaƙanci wa mahaifiyar mutum ka ga mace tana wulaƙanta mahaifiyar mijinta tana masa waɗanda masu karama ayyuka suka sa su abinda suka zo su za su yi saboda sun riga sun yi ƙarshen sun yi ƙarfin mazaje aka dangi kusan ma duk wanda Allah ta'ala bai jarabe shi da dangi a ƙauye ba to bai san matsalar dangi ba amma in kana da dangi yan uwa suna can ƙauye to kai ka san matsalar dangi saboda za ka ga in ka zo cikin danginka wata rana sai ka rasa mami za ka yi shin mina na za ka ce musu su yi ce musu za ka yi su kama sallah da wururi in lokacin sallah ya yi ko ce musu za ka yi abar bar taimama a kama alwala eh kamar ni misali ina da yan uwa a ƙauye waɗanda sai sun tafi sun yi ban ruwa na albarsa gaba zara gaba ta Allah amma in sun taho taimama za su yi su yi sallah mutumin da ya ƙi yana ban ruwa albarsa amma ya to ya taimama kaga to sai ka yi tunanin ƙaƙa za ka ce mai shin taimama ka za ka cewa shi bari ko ko in ai in ai kiran sallah ya ce yi eh, sallah tunda ko tsowa an kai za a ga in ka zo kauyewa an yi kiran sallah mu mu gode ma Allah ga mu cikin masallaci cikin sahu to in ga asalin masallaci haka da wajen masallaci kowa inda ya ga dama zai tsaya ko ko shi dai bai da buƙatar bin ku ku daga jam'i to tunda masallaci na da haraba kuna nan kuna za ku sai koma ce a azanta shi to wanda za ka yi wa magana cikin su ka gani to haka wanda duk adda yan uwa ƙauye a gaskiya shi ya san wahalar yan uwantaka da kuma ƙoƙarin jawo yan uwa to a to shi a magana ka ce in kan ma haɗe akida wani ma ya san ya kuri da aƙida don in ka ce aƙida sai ɗauki wani abu na can na daban to wannan kenan gaskiya wadanga abubuwa guda takwas abubuwa na masu girma kuma abubuwa na masu nauyi waɗanda su nema wasu daga cikin mu mawari na alaka illa dai mu roki Allah shi muna muwafaka Allah shi ba mu iko akan mu gyara to alhadiya ashara ta goma sha ɗaya anna man ittakhadha niddan duk wanda ya rike wata kishiya ko wani abin bauta to sawi da yake daidaita mahabbatahu son wannan kishiyar da mahabbatallah da son Allah fa shirkul akbar duk wanda ya ɗauki wani abu da ya kaso ya kwatanta shi daidai da son Allah to wannan shirka ne babba don haka idan kana da malami ko kana da shaihi ko ma mi gare ka dole na ya zama shi Allah matsayin da aga Allah daban ne shi kuma wanda an malamin ka irin girman da zaka bashi da da'ad da zaka yi mai wannan ke mai daidai haƙƙi ne dan daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nemi sahabbai gargadi la tuquruni kama ataratin nasarar na maryam ko kada ku ɗaɗa ni kada ku aza ni ga matsayin da Allah bai aza ni ba kamar wada nasara suka yi ma annabi isa ɗan maryam da ƙarshe suka ce ma shi na a Allah to kada ku yi haka nan don haka yabo da ɗaɗi ba wani abu ciki ba wani abu da aka tare da su in ba nau'i na halaka ba to kuma wanga sheka mu ga ƙarshen babe na talatin ko muna da lokaci mu shiga babe na talatin da ɗaya to mu karanta wani abu ciki ko na'am to malam yace babu qaulul babu qaulillahi ta'ala babe mai bayani akan faɗin Allah maɗaukaki, inna ma zalikumush shaitan, kawai wancan shaitan ne yukhawwifu da yake tsoratar da ku auliya au masoyansa, fala ta kada ku yi tsoron su. wa afuni ku ji tsoro na in kuntum mu'minin in kun kasance muminai. In shaitan ya ba ku tsoro game da masoyansa to kada ku ji tsoron su, ni ya kamata ku ji tsoro in ji Allah subhanahu wa ta'ala to wannan kenan duk wani da za ka jin tsoro to ya zama tsoron Allah shi kassa gaba ko ma kakka ji tsoron kowa in ba Allah ba amma tsoro ya kasu kusan kamar gida uku akwai wanda tsoro ne na sirri na koyi wanda tsoron nan ya zama kana jin tsoron Allah a ɓoye ko bayyana ana son ka jin tsoron Allah amma ya zama tsakaninka da Allah kana jin tsoron Allah ko shi kana ganin laifi ya yi maka yawa ya, ya al'amarinka zai kasancewa tana dibin ƙaƙa za kai kai ita to wannan kenan sannan nau'in a kala tsoro na biyu shine tsoron da mutum zai jiyawa irin tsoro na ɗabi'a Tana jin tsoro amma tsoro na na ɗabi'a da an ma'anar tsoron ɗabi'a to shine kamar kila kana nan sai ga zaki ko ga maciji ko ga wani abu dai wanda yana iya cutar ta sheka kaga mutum har gudu yana iya yi ko don ya samu tsira daga wannan wannan tsoro ne na ɗabi'a bai da komi kuma in ka shi baka yi laifi ba eh babu makawa ma dole kai hatara da irin waɗannan abubuwa to tsoro na biyu kuma shine dan adam ya zama yana jin tsoron abinda an riga an wajabta mishi an wajabta mai wannan abin sai ya dawo yana jin tsoro ne saboda wasu kila bai sa a gane shi yana yin sallah ko bai sa a gane shi ya tsaya yana sallah yana karatu ko ya ruku ya dade don wasu kaga wannan abin da an ka wajabta mana kaka jin tsoro don wani wannan tsoron an hana shi an hana irin wanga tsoro a'a abin da an ka hore ka na wajibi da wannan kawai shi ke nan ka aikata abin da Allah ta'ala ya umarce ka kakka tsaya kallon wani ko ka yi don wani ko ka ƙi don wani a yi kawai saboda Allah wanga kuma na tsakaninka da Allah shi ma ka yi kawai tsakanin kai da mahalicinka ka ji tsoron Allah a ɓoye Allah ta'ala ya sani wa ƙauli da cewar Allah subhanahu wa ta'ala inna ma ya amuru masajidallahi haƙiƙa masu raya masallatayyan Allah su ne man amana billah duk wanda ya yi imani da Allah wal yawmil akhir da rana ta ƙarshe wa aqama salata kuma ya tsaye da sallah wa ata zakata kuma ya bada zakka walam ya hasha illallah bai ji tsoron kowa ba sai Allah fa'asa ana fatar ula'ika wa'yannan masu irin halin da an ka ambata ayyakunu su kasance minar mutadina cikin waɗanda za su shirya larabawa a lokacin jahiliya wasu daga cikinsu abinda a aikinsu shine shayar da alhazai ba su sallah ba su azumi ba su haji ba su komi ba musulmi na ba abinda sun ka ɗauka kawai su su rinka shiga cikin rijiyar zamzam suna ɗebar ruwa suna ba al'azai. sannan sai can gida su gyara garin alkama a soya shi a kwaɓa shi a ana raba ma al'azai ko A Allah subhanahu wataala ya ce aja altun da ayat alhaji wa imaratul masjidi kaman amana billah da kaga kenan abinda wanda an mai raya masallacin Allah shine mai imani da Allah kuma mai imani da ranar lahira kuma mai tsaye da sallah da ba da zakka bai jin tsoron kowa an ba Allah ba za ka samu wanda ba musulmi ba ma ya gina masallaci ana samu shi ba musulmi na ba amma sai ya gina masallaci to kaga yanzu masallacin gare gina bai da tasiri gare shi wurin Allah in ma yana da wani tasiri to Allah subhanahu wa ta'ala sai mai sakayya nan duniya sai a ƙara mai dukiya amma dai ya isko sakamako a lahira a je wannan shine abba zai sama ba saboda ya rasa sharaɗin samun duk abin da aka samu shine imani da aka masu raya masallatayin Allah su ne masu imani da Allah wa da faɗin Allah ta'ala da ya ce wa minan nasi mai ya kulu amanna billah cikin mutane akwai cewa akwai masu cewa mun yi imani da Allah bai za uziya billah in an cutar da shi game da addinin Allah ala fitina sanna sai sa fitinar mutane ka azabillah kamar azabar Allah yayi imani da Allah in an cutatar da shi to sai ya mai da abin fitina don haka in dai kana yin abinka don Allah to in an cutar da sheka musamman in kai an ka cutar to ka yi hankuri mai da'awa duk abin da za a waɗi in dai don kai kanka za a waɗi to wannan kada ka kiran ya da shi kuma wannan ba a mai da raddi saboda shi amma in ya zama da cewa an taɓa addinin Allah na to wannan kana da damar mai da martani amma in don dai yakka kai an ka taɓa ko kai an ka suwa. to wannan ko alama san wannan ko kula ba ka yi da shi an ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mawaki an ce mishi mahaukaci eh an ce mai ga na taye hakara su ba abinda ba su ce manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam malam ibnu kasir Allah shi mishi rahama yace na Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari na game da sikofin wasu mutane masu karyatawa waɗanda suke da awar imani da halussansu suna nuna suna da imani amma a cikin zukatansu a ɓoye kuma sai suna karyatawa, cikin zuciyarsu babu tabbaci kawai idan wata jarrabawa ta zo musu ko ta fitina ta duniya sai su ƙudurta cewa wannan abin ya faru ne wani a kamar azaba ta Allah ta'ala ya sako musu sai su yi dama a dalilin wannan kamar mai cewa wai Allah ni mini ma Allah Allah mini maka kai mini kaza a gani ko da yake mai yawa gaskiya masu waɗa haka ba sani ba wani mai cewa Allah mini maka sai dai babe na ridda kaga rashin sani bai da wani unhani ko tunda wani sahabi da ya daura munduwa ga hannun shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mai ka cire ta cire ta ka ɗebe ta sai ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai na daura ta ne saboda rashin lahiyar da aka ce mawahina sai annabi nabe ce to ka cire ta ba ta ƙara maka komai in ba rauni ba inda ka mutu tana ga hannunka da baka tsira ba har abada kaga ko da ya daura ta ai bai san hukunci ba ko yawa don haka babin ridda babina mai haɗari. ko da mutum bai sani ba to rashin sanin bai da wani tasiri abinda za ka yi baka sani ba ya zama kana da afuwa shine abinda bai kai garin da ba qala musannifu malam mai littafi muhammad bin Abdulwahab wahhab rahimahullahu ta'ala yace an abi sa'idin marfu'a an karko hadisi daga baban sa'id hadisin da an daga darajarsa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam mai bai kuniya yana cewa wa ma udhifa lin nabil marfuhu wa ma li huwa al maqtuhu hadisin da aka jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine hadisi marfu'i to yace inna min da'fil yaqin yana daga cikin rauni yaqini an turdin nasa ka nemi yardan mutane da sakatillah ta hanyar kusa ta Allah kai abin da kaka bida mutane su yadda da kai sai ka husata Allah yana daga cikin rauni ne. wa ta hamadahum ko kuma ka yabi mutane ka koma kana yaban su ala rizqillah akan arzikin Allah nan dai sai mun lura dan kila wani ya ɗauko wani abu ya baka na kyauta ka amsa ka ce ka gode baka yi laifi ba amma akwai yabo na ɗaɗawa. ai wani kaza kaza ai wani kaza wanda sai abin ya zama ya wuce haddin da aka buƙatar kai kai na godiya wa anta zummahum ko kuma ka zargi mutane alama lam yu'tikalla akan abin da Allah bai baka ba Allah bai ne ka samu abin gaba to amma sai ka ce ai ba don wane ba da na samu abin nan shi ya hana ni kaga wannan yana daga cikin rauni yaqini saboda kamar da muka sani ko kuma inda muka yi to duk al'umma duniya in sun taru don su hana maka abinda Allah ya nuyi ka samu ba su ya hana maka an riga an rubuta kuma an ɗauke alƙaluma a caddawa ta bushe a kan takardun ƙudura za ka samu abin nan da haka kenan ba a zargin kowa idan Allah bai ne ka samu ba ka yadda Allah ne bai kaddara maka samu ba shi kenan sai ka dangana ga Allah sai ya zama Allah ya baka lada inna rizqallahi lalle arzikin ubangiji subhanahu ta'ala la yajurruhu hirsu harisin kwaɗayin mai kwaɗayi bai iya jawo arzikin Allah ma'ana duwar ɗan adam ya yi gwagwarmaya duwar ɗan adam ya yi ƙoƙari da himma bai iya jawo arzikin da Allah bai bashi bai taho gare shi wala ya ruddu ya tukari, aka kuma ƙyamar mai ƙyama. ba ta iya sa abin da Allah ka ne ka samu ya zama baka same shi ba Ka ga abin da Allah ta'ala ya kaddara ma za ka samu to babu makawa sai ka samu wannan abin babu mai hana maka wanda imamul bayhaqi ya rawaito wannan hadisi a cikin shabil iman mujalladi na ɗaya. shahi na ɗaya. Da haka nan kawai mu abin da an namu sai mu yi imani da Allah Abin da Allah ya so ka sama za ka samu Abin da kuma Allah subhanahu wa ta'ala mai kaddara maka samu ba to ba yadda za a yi ka same shi da ka yadda da haka shi kenan ka huta kuma ka zauna lahiya. muna da tsoron lokaci to malamai kawo mana hadisi ya ce, wa ana Aisha radiyallahu anha daga uwar ne, Allah ya kara mata yadda anna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala. annabi tsira da aminci su tabbata gare su, ya ce manilta masa duk wanda ya fide Allahi yarda Allah da sakadin nasi ta hanyar fusata mutane radiyallahu anhu Allah zai yarda da shi wa arda anhu nasa kuma Allah ya sa mutane su yarda da shi misali mutum na ya zo ya waɗa ma mutane gaskiya Allah ko ya waɗa ma mutane shari'ar Allah ko ya waɗa ma mutane sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai ya zama na tun daga mutane suna aikata laifuka kaga lokacin da an ka faɗi magana ga za a samu wasu ba su ji daɗi ba amma ba wai manuwa sai ya bata musu rai ba a'a ila saƙon Allah na yake to sai sun kai hushi to sai Allah ta'ala ya yadda da shi kuma ya sa mutanen ma su dawo su yadda da shi kaga bai wani kanikanci ba ko ya waɗi abin da an ka umurce shi wa man iltamasa ridan nas duk wanda ya dawo yana bidai yaddan mutane bi sakadillah ta hanyar ta Allah kila yana da'awa kuma yana samun gudunmuwa ga su waɗanda mutane amma ga laihuhukan da suka yi kada ya faɗi laihin a babba shi gudunmuwa ai da ma haka munafuka Allah suka ce ko la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfasu kai ba wai shi ku bashi ba a'a duk da waɗanda ka zama wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuka taimaka ma a bar taimaka musu don su wace a kyale shi shi dai to kaga kenan wanda ka bidar ya samu yaddan mutane ya sa Allah hushi sakhidallahu alaihi sai Allah ya yi hushi da shi wa askada alaihi nas kuma ya sa mutane su yi hushi da shi don za su gane ba gaskiya ya faɗi ba amma in ya haɗa musu gaskiya Allah ko da ba su ji daɗi ba to daga baya za su gane lalle abin nan da an ka waɗi gaskiya na wanda bisa ga ɗabi'ar karatu ko wa'azi ko abin da ya shaye hudu ba duk dai abin da an na tunatarwa wata rana sai kaga kamar da kai ake ko duk inda ga halarta sai kaga kamar da kai ake wata rana an yi wa'azi akan bashi to ni arabi na bashi duk ganin nake kamar dunnina ganin nake wallahi kamar duk har ka ga nan bisa ga kaina na harkar bashin ga kuma abin da ya zama mini wani damuwa cikin rai ma'ana to bari in kama hanyar rabuwa da bashin ga to haka a karatu duk sadda an ka wahala yi ne za ka ga ya shahi al'umma da dama ko mhm. sai ya zama ko mai karatun ma bai ita ba fihi masail cikin wannan babi akwai matsaloli kamar haka muna ishe su biyar ko a in biyar na muna yi su da abin guje <laughs> to bi maza a cikin wannan babi akwai masail kamar haka al'ula matsala ta farko tafsiru ayat ali imran fasara ayat da can cikin suratu ali imran mututa الثانية تفسير آية براءة فسر آية دا cikin suratul bara'a ita ma mun tota a harkon babi asalisa tafsiru ayatul ankabut fassara ayat da a cikin suratul ankabut arabi'a anna ta hudu. tawdu yaqini uku yana rauni wa yaqwi yana karfafa yaqini na ɗan adam yana karfafa yana raunana alkamisa ta biyar alamatu zafihi akwai alaman raunin yaƙini bidai mutane kenan ko wa min zalika hadhihi salat wadancan abubuwan da aka ambata guda uku ga wadi dan mutane su yadda da kai as-sadisa inna ikhlas al-khawf lillah ta ce jin tsoro ga Allah min al-fara'id yana daga cikin abinda afarilla ka tsarkake tsoronka ya zama Allah kaka jin tsoro babu wanda ka iya samar maka da wani abu na musiba wanda Allah bai rubuta maka ta same ka ba asabi'a ta bakwai dikiru sawabi man fa'alahu ambaton sakamakon wanda ya aikata arkake wannan tsoron ga Allah asamina ta takwas kuma ta ƙarshe dikiru iqabi man tarakahu ambatan hukubar wanda ya bar jin tsoron Allah ya dawo yana jin tsoron wani muna roƙon Allah subhanahu wataala shi muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyukan musu zama dambe ɗaya da shi Allah ya muna arziki mai aiki da abin da muke karantawa kure na da ni Allah ya yi wanda na karanta daidai Allah ya bamu lada na subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.